talata uh, goma ga watan rabi'in al'akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda ya daidai da 15 ga watan uku a ci gaba shahadati anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko طيب بسم الله بسم الله الأولى to malami yake cewa ma shurutu shahadati anna muhammadan rasulullah sallallahu sallam menene sharuɗan shaidawa da cewa annabi muhammad sallallahu wasallam manzo ne na allah sharuɗin da muka karanta a baya sharuɗa ne da suka shafi shahadatu allah ilaha illallah ko <clears throat> shahadatu Allah ilaha illallah kuma bangare ɗaya ne daga cikin wannan babbar kalma da ake ce kalmar shahada wato ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu yadda da wannan yana da sharuɗa kafin kalmar la ilaha illallah ta yi mutum amfani mun ji sharuɗansu su ne guda nawa guda bakwai al'ilmu wal yaqinu wal qabulu والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه da duk mai son ya haddace wannan sharuɗan ya haddace wannan baitin guda biyu shi ya isa akwai wanda suka rubuta wannan baitin a ce mutum ɗaya biyu ya kamata a ce wanda suka iya rubuta larabci da sauri sun rubuta sai su haddace saboda an ka riƙe wannan amfanin irin waɗannan dama 'yan ka'idojin ko baitoci ga ɗaliban ilimi za su zauna da littafinsu da alkalami da'iman farauta suke dama suna farautar duk wata fa'ida da za ta zo ta wuce haka kawai a banza domin wani abu in ka ji shi <clears throat> ba lalle ka sake jinsa ba sai wani lokaci mai tsawo don haka ɗalibin ilimi mafarauci ne duk inda ya ga fa'ida ta ilmi nan da nan sauri yake rubuta sai haddace sai zama ya mallake shi da irin wannan rubuce-rubucen fa'idojin malam abdurrahman ibn al ya rubuta littafinsa sunansa saidul khatir saidu mene saidul khatir ma'ana farautar tunane-tunane ma'ana yana zaune tuno wani abu sai rubuta ko ya ji <clears throat> wata fa'ida da wani malami ya faɗa za ka je magana akan abubuwa da yawa wata ran ka je akan kan ilimin kuma kashi-kashi da daban-daban tafsiri wata ran ka je shiga hadithi wata ran shiga abubuwan rayuwar yau da kullum harkar zamantakewa ya gaya maka fa'idojin zama da mutum wato mutum ne sosai wanda za a fa'idanta da ilmominsa kuma ya faɗi abubuwa masu fa'ida a wani littafin to kar mu fita daga karatunmu amma fa'ida sai dai irin wannan mutum daga cikin abin da ke taimakawa mutum kamar yadda malam bakar bin abdalla abu zai da ke faɗi <clears throat> ya zama ɗalibin ilimi da'iman a aljihunsa yana yawo da wani abu da ake ce ma kashkul ko kuma kunash wasu su ce mata kunasha ko kunash kunash shine littafi dan karami da zaka sa a aljihunka kamar diary din nan da duran da <coughs> wani abu ya dan faru mai muhimmanci sai ka rubuta to ana ce masa kunash ko ka ce masa kashkul da larabci shi kuma fa'idarsa shine duk lokacin da ka ji wani abu an ambace shi baka son ka manta to sai ka dauka sai ka rubuta ko rediyo kake sauraro ya zama yana kusa musamman yanzu zaka ji da rediyoyi kullum gidajen rediyon mu kai kullum akwai karatuttuka ana sawa to baka rabuwa da jin wani abu wanda kake son a ce ka rike shi to da kaji sai ka zaro kashi shi ɗinka sai ka rubuta wannan dan fa'ida na faɗa kuma dan ba daɗi kullum a ce abu kaza guda nawa ne bayan mun yi anan sai ka kowa kuma bai rike ba da ana ɗan rubutawar yana taimakawa mutum ya zama ya rike sai ya zama ɗalibin ilimi ba mai sauraron wa'azi ba. طيب hmm. duk dai akwai alheri a ciki ko wa fi kullin khair hmm. da mai sauraron da mai rubutawar duk insha Allah akwai alheri na an yuwaffiqani wa iyyakum jami'an a malamin yake cewa menene sharuɗan shahadatu anna muhammadu rasulullah mun yi magana akan shahadatu allah ilaha illallah su ne waɗancan sharuɗa guda bakwai wanda sai da su la ilaha illallah za ta yi amfani ga wanda ya faɗe ta to shin shahadatu anna muhammadu rasulullah ita ma tana da nata sharuɗan su wanene ne ma'ana waɗanne ne waɗannan sharuɗan in akwai a wahal tukbalu shahadatul ula biduniha shin kuma za a iya karɓar a shahadatul ula wato kalmar shahada ta farko wace kenan la ilaha illallah za a iya karɓarta ba tare da wannan shahadatu annan muhammadu rasulullah mutum ya zo ya ce ashadu an la ilaha illallah kuma san shi da ba musulmi ba ne sai zo gaban ku yace ashhadu anna mu'a sai ce ashhadu alla ilaha illallah sai ya shuru sai aka ce yaya ka tsaya nan sai ce shi abin da ya yarda da shi kawai kenan cewa ba za a bauta wa kowa ba sai Allah ah, to ba za ka ce ashhadu anna muhammadu rasulullah ba sai ya tambaya me ake nufi da ita sai a bayyana masa ana nufin babu wani manzo a zamanin yanzu ko kuma ka shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na allah kuma shine manzan karshe zamani yanzu babu wani manzo tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo kuma shine manzan karshe ka yadda da wannan to in yace ya yadda da wannan sai alazimta masa sai ya faɗa in yace ba zai faɗa ba to shahadarsa ta farko ta la ilaha illa sai a ce to je ka ba za a karɓa ba mun fahimci wannan ba mutumin da zai zama musulmi ya ce ya yarda da Allah ya ce kuma bai yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ba za a karba ba yawwa ina fatan fahimci wannan to shine sai yake cewa <clears throat> menene sharuɗin ita shahadatu annabi muhammadu rasulullah kuma sannan za a iya karɓar shahadatu allah ilaha illallah ba tare da ita ba wannan ita ce tambaya aljawab malami ce amsar ita ce qad qaddamna laka mun riga mun gabatar maka annal abda cewa shi bawa la yadkhulu fi dini illa bi hataini shahadataini ba zai yiwu ya shiga addini ba a ce masa ya shiga addinin musulunci yau ya zama musulmi sai idan ya zama ya zo da wannan shahada guda biyu wato ashadu allah ilaha illallah da kuma ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahuma ne su kuma kalmomi ne guda biyu shahadoji ne guda biyu wanda suke lazimtar juna shine ma'anar mutalazimata ne suna lazimtar juna ma'ana layan fakku guha an ba'din ɗaya ba zai rabu da ɗayan ba inda ya ka faɗi ɗayan to dole ɗayan ma ka faɗa haka nan <clears throat> kamar da muke faɗaɗa ɗazu da wani kuma zai zo ya ce shi annabin kawai yake so shi ya ce ashhadu anna muhammadin rasulullah shi mai san manzan allah ne a ce to ka ce la ilaha illallah sai ce a'a shi ba sai ya faɗi wannan ba shi son manzan Allah ya ishe shi za a karɓi musulunci a gunsa ba za a karɓi musulunci ba dole sai ya haɗa guda biyu ya yadda ba abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah kuma sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah sai ce fa shurutu shahadatil ula to sharuɗan shaidar farko wato kalmar shahada ta farko sharuɗanta waɗanne guda bakwai ɗin nan hiya shurutun fi thaniyati su ma sharuɗa ne a nan a wannan shahadatu anna muhammadu rasulullah to sai mu koma kenan mu gansu waɗanne ne sharuɗan al ilmu ko wal yaqinu wal qabulu ma'ana sai ya zama kai kana da ilimi na me ake nufi da ashhadu anna muhammadar rasulullah to anan fa ake yin ta hmm. ka tsare mutane da yawa ka tambaye su fassara maka mai ake nufi da ashadu annan muhammadu rasulullah na'am fassarar ta ta larabci ba ta da wahala na shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na allah wannan fassarar larabci kenan to amma shin ma'anarta ta a ilmance ba iya wannan kawai ake nufi ba yawwa yadda da cewa shi manzo ne ya ƙunshi wasu abubuwa su ma mun sha faɗar su anan mun ya kai sau goma sha wa zai faɗa mana su ban da kunan na ce yawon mana yawon ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa allah yu'bada Allahu illa ma shara ta waɗannan abubuwa hudu su ne imani da ashhadu anna muhammadar rasulullah a gare shi cikin duk abin da ya bada umarni gaskata shi cikin labarin da ya bayar duka sannan kuma nisantar abin da ya tsoratar ya hani sannan kuma ya zama kada a bauta wa Allah da wani abu sai da abin da shi ya zo da shi ya ce a bauta ma Allah to kun gafa ashe yadda da wannan shahadar ta kunshi abubuwa da yawa waɗanda hakikatan mutane da yawa ba su fahimce su ba ana faɗa a baki amma haƙiƙanin sanin wannan ma'anar a ilmance da yawa ba a sani ba to amfanin dama a ilmantar kenan har wanda bai sani ba sai ya sani ma'ana kenan mutum da ya ce ashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah sai ya zama ya haɗa waɗannan sharuɗa na la illallah su ma ya haɗa su a nan to ya san wannan ma'anar ilimi kenan ko sai kuma al ya samu yaƙini har zuciya yadda da annabi muhammad manzo ne na allah a wannan wurin ya fi hatsari samun wannan yaƙinin fiye da wato ɓangaren la'ilaha illallah mun fahimci abin da ke nufi a dole ne mutum ya yadda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne dai wannan annabi muhammad ɗan abdullahi ɗan abdulmuttalib ɗan abdulmanaf wanda aka haife shi a makka a shekarar giwaye haka ake kiranta ko amal fili yawwa kuma uh, mahaifinsa ya rasu mahaifiyarsa ma ta rasu bayan yana shekara bakwai kakansa abdulmuttalib ya rike shi a farko yana shekara takwas abdulmuttalib din shi ma ya rasu sannan kuma abu talib ya rike shi har ya girma har aka bashi annabci har kuma mutane suka tsangome shi ya fita daga makka ya koma madina to ba wani muhammadin ba wannan muhammadin mai wannan tarihi sai ya zama kana da yaƙini a zuciyarka can har ƙasan zuciyarka cewa shi ne manzan Allah ba wani ake nufi ba kada wannan mai amfanin kawo wannan anan mun san a ɓangaren lailaha ilaha illallah ai babu wani mai kokonto wane ne mahalicin sama da ƙasa dama kowa san Allah ne ko amma yanzu idan mutum ya so ya ce ashadu anna muhammadar rasulullahi sai ya zama a zuciyarsa ba wannan muhammadin yake nufi wani muhammadin yake nufi a zuci bai yi ne da wancan muhammadin ba sallallahu alaihi wasallam kaga shahadarsa ta yi ko bata ba ba za ta yi ba yawwa don haka sai duk wasu siffofi na muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ka san su su ake nufi ba ana nufin wai sai ka ji kai karatun hadisan bukhari da muslim duk sufofin manzan Allah ka san su ba haka ake nufi ba amma dai muhammad dan abdullahi wannan da ya zo mana aka saukar masa alkur'ani wanda ya aka bakure shi ne a maka aka fi shi wanda mai dai wannan sufofi da na ambata to sai ya zama shi kake nufi ina fata mun gane wannan ɗaya kenan sai kuma ya zama na biyu kenan kai na uku shine me alkabul ya zama ka karbe shi a matsayin manzan. yauwa babu munafinci wannan sharuɗan da malamai suke faɗa fa'ida su shine inda mutum ya san mazhabobin ƙungiyoyin da suka karkace daga hanyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama akwai wasu ana ce musu karramiya alkarramiya mabiyan wani mutum ne sunansa muhammad ibn karram a sajistani shi suna cewa abinda ake nufi da imani a gurinsu imani kawai shine ƙaulun lisani ka faɗi abu da baki idan ka faɗa da bakin ka ce ashadu an la ilaha illallah wa an na muhammadun rasulullah to shi nan ka zama musulmi ko da a zuci baka yadda ba wani ita ma mazhabar su ce hmm. in an tambaye su mai dalili sai su ce ah, a ga hadisai sun ce afdalul amali qawlu la ilaha illallah sai su ce qawli ai annabi ya ce qawli to kuma sai su manta da wasu hadithan daban da suka shardanta itikadin zuciya da suka shardanta kuma aiki na gabubba kun ga dama siffofin masu bin hanyoyi na bid'a kenan sai su kama wani hadisi kwaya daya sai su manta sauran hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon a haɗa su duk a aiki da su sai su cafki guda daya sai su yi aiki da sai su watsar da sauran ai a can hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qaulu la ilaha illallah fadin la ilaha illallah sai suka ce to shikenan duk wanda ya ce la ilaha illallah da baki to ko da a zuci bai yadda ba ya zama musulmi kun ga a wannan ra'ayin nasu munafikai musulmi ne ko ba musulmi ba a gun karramiya musulmi ne yawwa a musulunce dai munafiki ba musulmi ba ne yawwa duk munafiki mai ma'anar munafiki ma'anarsa ta ilimi yawwa ba a hausance ba a samu an ce munafiki a hausance shine wanda zai je gun wannan yayi wani zance sai je gun kuma wancan yayi zance ko mai hada fada wannan an annamimanci sunansa ba munafici ba munafinci shine mutum ya boye kafurci a zuciyarsa sai ya bayyana imani ya zo a yi sallah da shi yana cikin muminai alhali a zuciyarsa tare yake da kafirai yana son su kuma baya son addinin musulunci to wannan shi ake ce munafiki yawa to kun ga aqidar karramiya din nan wanda ya ce la ilaha illallahu da baki ya shigo masallaci alhali in an tashi eh, wani abun kafirai sai ganshi kuma yana tare da su har zuci to a wurin su mumini ne mun fahimci wannan Allah kiyaye yawa to shine sai yauwa sannan sauran sharuɗa da me da me ƙiyadu jawuwa ita ma kamar yadda ka jawo ga ma'anar la'ilaha ilaha illallah ka jawo zuwa ga ma'anar muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada ya zama a kira ka zuwa gare ta kaki sannan kuma ya zama al-sidqu wal ikhlasu wal mahabba ko yawa ya zama kuma da gaske ka faɗi la muhammadun rasulullah ka yadda da ita da kuma ikhlasi har zuci don neman yardar Allah ka faɗi Muhammadu Rasulullah ɗin sannan kuma wal mahabba ya zama kana son wannan kalma ta Muhammadu Rasulullah ainihin ya zama kana son annabi Muhammad ɗin kansa sallallahu alaihi wasallam domin wani abu ne sannan ne duk mutumin da baya son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ba musulmi bane qat'an kafiri ne tilas sai ka so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ka so ita kalmar Muhammadu Rasulullah har zuci baka da wata damuwa a kanta kaga kenan ashe mutum ba zai zama musulmi ba sai ya hada waɗannan sharuɗa za ka iya kiransu guda goma sha hudu ko yawwa bakwai a la illallah su kuma ɗin ne bakwai a muhammadu rasulullah yawwa to shine abin da malami ke nufi sai ke cewa fa shurutu shahadati ula hiya shurutun fi thaniya sharuɗan nan na shahadatu allah ilaha illallah to shaida ta farko su ne su ma sharuɗa ne a wannan shaida ta biyu kama annaha kamar cewa ita ɗin wannan a shahada a saniya annaha wannan damiri ne aiko damiri ne mu'annas a'idun ala asaniya yana koma zuwa ga wannan asaniya ma'ana ba ga shi an ce shurutun fi saniya mai ce ce saniya? shaida ta biyu wato muhammadu rasulullah ko to ita wannan shaida ta biyu muhammadu rasulullah hiya shurutun fil ula ita kanta sharaɗi ne a shaida farko me ake nufi ma'ana la ilaha illallah da za ka faɗa ba za ta yi maka amfani ba sai ka haɗa da muhammadu rasulullah to kamar yadda sharuɗan la ilaha illallah guda bakwai sharuɗa ne a muhammadu rasulullah to ita kuma muhammadu rasulullah sharaɗi ce ga la ilaha illallah mun gane waɗannan abu yau to shine abin da <clears throat> malamin ke nufi sai tambaya ta gaba ya ce ma dalilu salati wa zaka har yanzu kar mu manta <clears throat> muna magana ne akan musulunci sai fara mana magana akan al-islam al-islam kuma shine me shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa sawm ramadan wa hajjil bait ko to yana neman dalili akan kowanne ɗaya daga ciki ma'ana kowanne abu daya da ya gaya maka sai ya kawo maka hujja a kansa daga ƙur'ani da kuma hadithan manzo sallallahu alaihi wasallam to yanzu a islam dai mun ji ma'anar la ilaha illallah mun ji ma'anar muhammadu rasulullah mun ji sharuɗansu saura mai kuma a cikin al'islam sai as-sala sai az-zaka sai as-siyam sai haji to shi ma za mu ji yanzu na'am ما دليل الصلاة والزكاة نعم قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم نعم وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية وغيرها نعم to malamin yace ma dalilu salati wa zaka menene dalili daga qur'ani akan cewa sallah da zakka rukuni ne a musulunci in babu su mutum ya bar wani abu ne musulunci duk da za mu zo mu ji tattaunawar malamai akan waɗannan abubuwa ɗin kowanne nasa daban ya ce Allah ta'ala Allah maɗauki ya ce fa'in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahum yana magana akan mushrikai na makka wannan a cikin suratu albara'a ko bara'atun من Allah wa rasulihi الذين an من min al في fasihu fil اشهر arba'ata ashhurin har zuwa ƙarshen wannan aya a farkon wannan sura Allah madauki ya ambata mana cewa a sa wata iyaka tsakanin mushrikai da kuma musulmi aka buga musu wata hudu a jira in wannan wata hudu ya wuce to alkawari da aka yi tsakaninsu ya ƙare sai yaƙi tsakaninsu da musulmi wannan bayan sun haɗa kai da sauran munafikai da kuma yahudawa da ƙoƙarin cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam yi watsi da wannan alkawari na tsakaninsu cewa yanzu ba abin da yake tsakaninsu sai yaƙi a to a lokacin nan bayan ya faɗi waɗancan abubuwa cewa in wannan watanni suka wuce a yaƙe su sai kuma ya ce fa in tabu amma kuma in suka tuba malamai suka ce me ake nufi da tabu a nan in ana magana a kan mutum mai zunubi in aka ce taba to ya bar zunubinsa ko to in ana magana a kan mutumin da ba musulmi ba in aka ce taba to ma'anar taba a agunsa shine me ya musulunta yawwa shi yasa fa in tabu ma'anarta shine fa in qalu la ilaha illallah wa amanu biha wa anna muhammadur rasulullah shine ma'anar taba anan shi yasa sai aka biyo ta da wa aqamus salah yawa in suka tuba kuma suka tsaye da sallah wa atawu zakka kuma suka bada zakka sai ce fa khallu sabilahu to ku rabu da su wannan ma'anar da na faɗa da hausa ita ce ma'anar wannan kalmar khallu sabilahu ba ma'ana ta kalma kalma ba in an ce khalla shine ka rabu da ka kyale abu ka wofintar da shi sabilahu kuma shine ma'anarsa shine hanya ka rabu da hanyarsa ka kyale hanyarsa kaga ma'ana me ake nufi kyale shi ya tafiyarsa karka dakatar da shi ko wannan fassara ta kalma kalma kenan amma a hausance a ce ka rabu da mutum ma'ana da ba an baka umarnin ka yaƙe shi ba to yanzu in ya yi tuba ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya yadda zai sallah zai ba da zakka in yana da dukiya to shi kyale shi shine ma'anan fakhallu sabilahu mun gane wannan ya nuna kenan ashe a sallah da ba da zakka rukuni ne a musulunci me yasa aka gane haka domin idan da faɗin la ilaha illallahun shi kaɗai ma a lokacin zai wadatar da sai a ce fa'in tabu fakallu sabilahu fa'idar haɗa iƙamus sala da ita zaka don a nuna mana rukuniyarsu amma ba ana nufin idan mutum ya zo zai musulunta in ya ce la ilaha illallahu muhammadun rasulullah sai ka ce masa kuma a'a to sai ka yi sallah yanzu sannan in yadda da musuluncinka ba haka ake nufi ba ma'ana fa in qalu la ilaha illallah muhammadun rasulullah waltazamu iqamata sala mun gane bambancin wannan me ma'anan iltazamu suka yadda za su tsaye da sallah suka yadda za su ba da zakka yau nan iltizami ake nufi ba ana nufin sai sun bayar sannan a karɓi la'ila lallahu nasu ba ina jin da kamar an gane abin da yake nufi yauwa don kada wani ya fahimci wannan sai ya je ce a idan wani ya zo zai musulunta a hannunsa sai ya ce a to shi kenan sai ka kawo zakka sai ka kayi sai ka a'a babu wannan hmm. kamar yadda a al'adar wasu wurare sai mu ga ce idan mutum ya zo zai musulunta sai a ce wai sai ya taho da ragonsa ko wanda mutane da yawa daga cikin masu wanda ake zuwa a yi musu nasiha da faɗakar wannan sai ga saboda wannan sai su ce a'a sai da kaka maimakon su musulunci sun ce a sun jinkirta sai da kaka lokacin da za su samu ragon da za su abin nan wannan kuma saddun ne an sabilillah hmm, ya kamata ko da ke alhamdulillah yanzu waɗannan abubuwan da sun gushe to amma inda ya zama har yanzu guntun abun yana nan ana yi to a faɗakar da mutane a daina shi duk mutumin da ya zo yana da shauƙi da kwaɗayin ya ce la ilaha illallahu ya imani da ita da kuma muhammadu rasulullah to haramun ne a sa masa wani abu da zai hana shi ya juya baya yauwa ya taimaka masa duk irin taimakon da za a bashi ya zama cewa ya yadda da wannan kalma ya yi iltizami da ita ya shiga cikin al'ummar musulmi allah ya samu dace <clears throat> wa Allah madaukaki kuma yana cewa fa in tabu a ƙawon salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid fiddi. Ah, wannan ita kuma ta zo ita ma a suratu at-tauba a wani wuraren <clears throat> a wani wurin kai a cikin nafsin sura din kamar waccan da aka ce fa in tabu wa aqamu sala wa atu zakata sai aka ce fa khallu sabilahum ko nan kuma sai aka ce fa ikhwanukum fid din in har suka tuba wato suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma suka tsaye da sallah suka yadda za su ba da zakka to shi kenan sun zama 'yan uwanku a addini wannan ya nuna mutum yana zama musulmi ne dan uwan musulmi a lokacin da ya ce la illallah ya kuma yadda zai yi sallah da kuma ya zama yana yin sallah sannan kuma ya yi iltizamin zai ba da zakka lokacin da ya sami dukiya akwai wasu ayoyin da mun faɗe su a baya ko a darasin salasatul usul da su ma an kalle su wajen sharɗanta sallah da zakka da azumi din da aikin haji ko yawwa kamar ko in ce wasu dalilai din zan ce kamar hadithin jibril da annabi sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibril ya tambaye shi anil islam me yace masa al islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tu'ti zaka wa tasuma ramadan wa tahujja al baita in istata'ta ilayhi sabila yawwa kun ga ashe kenan <clears throat> ba iya wannan dalilan bane amma dai nassi akan azumi a sallah da zakka to a waɗannan ayoyin ne wa qala ta'ala a wata ayar kuma Allah madauki ya ce wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu salah wa yu'tu zakka shi ma nan kun ga an faɗi sai da sallah da kuma ba da zakka bayan an ce wa ma umiru ai ba a umarce su da komai ba illa li ya'budu Allah sai don su bauta wa Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsarkake addini gare shi hunafa'a suna barin hanyar ƙarya suna komawa hanyar gaskiya shine ma'anar hanif mun yi magana akan wannan ita mako wa zai tuna mana <clears throat> me ma'anar hanif hmm. hunafa jam'in hanif ne hmm. na a lugga eh na me muka faɗa a lokacin nan har na na ambata mana aha al millati lati ban ji ba tayyib قريب jayyid hakan ne malam ko za zaka ce kubutacce a'a na'am karkacewa daga kamar yadda malamin ya faɗa ma'ana hanyar da ta karkace daga duk hanyar bata ta koma hanyar gaskiya amma abin da nake tunawa na yi mana tambihi lokacin makaranta muka ambaci wannan kalma shine asalin kalmar hanafa ana cewa karkata amma ba ita karkatar kawai ba wato duk karkatar da take nufin barin mummuna a koma mai gaskiya shine ake ci ma hanif banda wanda ya bar gaskiya ya koma ƙarya shi ba hanif mai mun fahimta yawwa ana cewa mutum ahnaf ahnaf an ce ahnaf shine mutum mai cassa mun san cassa ai yawwa wanda ya kafafunsa suka suka ko bude ko suka gwame suka haɗe buɗe ana ce masa ahnaf ahanaf ahnaf shine mai wannan karkacewa a jikin kafarsa to asalin kalmar shine karkacewa amma ya zama karkata daga ƙarya a koma zuwa gaskiya yawwa don haka shine ma'anan hunafa'a wa yuqimus sala kun ga ashe kenan ma'anar illa wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a anan zaka hararo abinda ake nufi da wannan bautar Allah da ikhlas da ikhlasi da barin duk wata hanyar barna shine me ana magana la ilaha illallah yawwa la ilaha illallah muhammadu rasulullah to in aka same ta sai kuma a same wa yuqimu sala wa yu'tu zakka wannan yana nuna mana wato karfin fikihun wannan bawan Allah hmm. amma idan baka tsaya ka nutsu sosai ba za ka gano meye dalilin da yasa waɗannan ayoyin ya ɗauko ba wasu ba so yake kawo maka ayoyin da suka yi magana akan a tabbatar da cewa yin sallah da ba da zakka rukuni ne a musulunci tare da la illallah don ya nuna maka cewa ko da an yi sallah an ba da zakka in ba a gina wannan akan la ilaha illallah ba to kuma fa babu aiki Allah ba zai karba ba shi yasa malamai suka tattauna akan abin da ya shafi aikin kafirai kafiri misali sai ya aikin kirki a duniya za a karba ko ba za a karba ba yana da lada a lahira ko ba shi da shi hmm? ba shi da lada ƙat'an <laughs> yawwa malamai suka ce aikin kafiri ya kasu kashi biyu akwai aikin da aka sharɗanta masa niyya da musulunci ma'ana sai ya yi niyya kuma sai ya zama musulmi sannan a karɓe shi akwai kuma aikin da ba a sharɗanta haka ba sai suka ce to duk aikin da aka sharɗanta sai ya zama musulmi kuma sai ya yi niyya sannan a karɓa to allah ba zai karɓe shi ba a gunsa yawwa ka man zakka ai sai da niyya kuma sai agun musulmi ake karba yawwa amma akwai aikin da baya buƙatar niyya kuma ba a sharɗanta sai da musulunci ba kamar kyautata wa makoci da rangome ga mutane da sauran ayyukan alheri haka to sai malamai suka ce a nan ana ba shi sakamako amma a duniya ba a lahira ba mun fahimci abin a duniya sai Allah ya yalwata masa abubuwansa duk wani aikin alheri da ya taimaki wancan ya taimaki wancan sai Allah ya bubbuɗa masa shi ma ya samu wani alheri a duniya ya ji daɗi ya fantama saboda ya ƙila ya kyautata wa wani a rayuwarsa amma a lahira dai to la wancan kashi na farko la na biyun ba shi da lada hmm. wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura wannan ita ce ka'ida hmm. na fata mun fahimci wannan yau don haka ashe kenan duk mutumin da zai yi aiki dukkan aikin in ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah to aiki fa babu hmm. Allah ya kyauta mana shi yasa kullum ake nanatawa mutane wallahi ba abin da yake da muhimmanci irin tauhidin nan in ka same shi wallahi ba karamin tsira bane duk girman laifin da mutum yake aikatawa in bai kai shirka ba mun ji sakamakonsa in ya mutu a kai Allah mai rahama ne mai jin kai zai iya gafarta masa ne kun ga ai mun karanta a cikin arba'in nawawiyya ce da a ce dan mutanen farko da na ƙarshe za su haɗu wuri guda su nemi Allah maɗaukaki ya gafarta musu da a ce kuma zunuban nasu za su kai wato adadin kumfar teku gaba ɗaya a ce zunuban ɗan adam ne kuma su ɗaga hannu su ya Allah gafarta mana Allah sai gafarta musu amma fa inda shirka to in fa aka mutu babu zancen gafara in ko ba a mutu ba aka ji faɗakarwa aka ji nasiha aka ji wa'azi cewa a daina shirka a daina bautar gunki a daina tsafi to mutum ya ji wannan abu ya daina bi lahi ta'ala ya tsira Allah maɗaukaki ya tsare mu baki ɗaya daga aukawa cikin wani abu da zai lalata mana la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma ya ce me ma dalilu saumi ma dalilu saumi na'am الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم نعم آه الآية نعم وفي حديث الأعرابي نعم أخبرني ما فرض الله علي من الصيام نعم فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا نعم الحديث جيد to mun zo kan azumi kuma mun ji sallah mun ji zakka mun ga a cikin rukunan musulunci mun ji uku kenan ko shahadatu Allah ila la na Muhammadu Rasulullah daya sallah biyu azumi uku saura guda biyu ko abin nan zakka kai uku yanzu saura azumi da hajji to shine sai ce ma dalilu saumi me dalili daga qur'ani akan cewa azumin nan farilla ne wajibi ne a yi shi qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku kutiba anan ma'anarsa shine furida an farlanta muku an wajabta muku hmm. an wajabta muku azumi kama kutiba kamar da aka wajabta shi alal ladhina min qablikum akan waɗanda suka zo gabaninku ya la'allakum tattakun ko kwa sami tsoron Allah da bin dokokinsa wannan ya nuna mana kenan cewa azumi wajibi ne domin an yi amfani da lafazin mai kutiba yawwa wannan ita malamin ya kalla shi yasa ya dauko wannan ayar bai dauko wata ba hmm. sau da yawa mujarradin ambatan abu a ƙur'ani ko sunna ba shine zai zama lalle hujja ga abin da kake so ba ambato ka kalli dalalar ma'ana mai ke nuna mana halin da aka ambaci abun a kansa a cikin alkur'ani ko a hadisin da kake so kai amfani da shi Wani kuma ke wajabtawa ɗalibin ilimi sai ya yi ilimi ya san mai ake ce ma dalalatul alfaf wannan fanni ne na ilimi shi kuma daban a ɓangaren usulul fiqh usulul fiqh shine wani ilimi da ake sanin hanyoyin istinbatsin hukunci in kana so a ce ka fahimci ƙur'ani ka gano hukunce-hukuncen da Allah yake nufi a ciki mai yaushe abu ke zama wajibi yaushe yake zama sunna yaushe yake zama mustahabbi to waɗannan abubuwan sai ka karanta su ka karanta usulul fiqh kafin ka fahimci alƙur'ani yadda ya kamata yawwa shi yasa ba haka kawai karanta gundarin aya <clears throat> da gundarin hadisin ba tare da sanin waɗannan abubuwan ba shi ba zai taimaka sosai ba illa abin da yake baya daukar wata ma'ano wasu ma'anoni daban amma duk da haka idan baka san waɗannan abubuwan ba za ka iya aukawa cikin kuskure wajen ɗora su in ma akan kanka ko akan wani ko kuma abin da ya shafi fahimtar mai Allah yake nufi da waɗannan hukunce-hukunce da aka ambata Allah ya ƙara mana ilimi hmm. da haka lafazin kutiba shi ke nuna mana cewa wajibi ne wa ƙala ta'ala Allah maɗauke ce faman shahida kuma shahara falyasumhu duk wanda ya halarci ya shaidi ya zama yana nan ba matafiyi ba ba marar lafiya ba a shahara a cikin wannan watan nan ka fassara shi wata ba ana nufin kamar ba mun san a hausa mu cewa wata muna ce masa wata lissafin kwanaki masu nansa wata to a larabci ba su da wannan rashin fasahar <laughs> larabci shi wannan da muke gani a sama yake yawo sunansa kamar ba ka ce masa shahar yauwa shi kuma lissafin yau ɗaya ga wata gobe biyu ga wata jibi uku to shi ake ce shahar shi yasa kaga kenan waɗanda suke cewa in an ga wata a ce musu an gani sai su kawo wannan faman shahida min kuma shahar ai cewa aka sai wanda ya ga sai a ce musu ai shahar Allah ya ce ba kamar ba mun fahimci wannan yawwa Allah abin da ya faɗa shine duk wanda ya zama ya halarci wannan lissafin wata ɗin kwanakin cewa yana nan da ransa lafiyarsa kalau <clears throat> ba matafiyi ba ne kuma ba shi ah, ba mara lafiya ba to ya azumci wannan wata ɗin kaga ashe kenan ba a nufin sai ka gani da idanka domin ba kamar ake nufi ba lissafin kwanaki ake nufi ina fata mun gane yawwa sai kuma ya ce wa fi hadithil arabi a cikin hadithin mutumin ƙauyen nan da ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce masa akhbirni ma faradallahu alayya min as-siyam hmm. ya muhammad ga yamin abin da Allah ya dora min na azumi shin azumin nan da ake cewa ayi daga safe zuwa dare ba za a ci komai ba me farilla ni farilla kawai za gaya ga mun sai tafi shine sai ya ce masa faqala shahru ramadan shahar ramadan shine farilla sai ce illa an tatawwa a shai'an sai idan kai ka ga dama ka yi azumin tatawu'in wani abu wasu kwanaki amma an ba haka ba abin da yake farilla akan ka kawai shine shahru ramadan kun ga wannan shi ma dalili ne kuru-kuru akan cewa watan ramadan shine farilla a azumce shi akan kowanne musulmi ba a dauke wa kowa sai mara lafiya sai matafi ko kuma wanda bai balaga ba shi ma mara lafiyan da matafin ba daukewa ce ta gaba ɗaya ba a wannan watan aka ɗauke ko kuma iya kwanakin da ya sha ba shi da lafiya ko ya sha yana cikin tafiya sai kuma daga baya sai ya rama a adadin kwanaki ɗin kamar da muka sani dai kamar da yake nassin ƙur'ani allah subhanahu ta'ala ya faɗi haka a kar mu manta kuma sannan a ƙarshen wannan hadisin ai mun karanta shi a baya ko shi wani hadisin arabin da ya zo da ya gaya masa wannan bayan ya gama me ya juya baya ya tafi ƙauyensu ko sai ce wallahi ba zan ƙara komai akan wannan abin da annabi ya gaya mun ba kuma ba zan rage ba to da ya faɗi wannan shine har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda wannan mutumin da gaske yake yi kada aflaha yawa to ya samu babban rabo ma'ana ya cancanci shiga aljanna inda ya yayi wannan iya abin da aka faɗa kun ga wannan shi nuna mana ashe in mutum ya tsaya da farilla kawai a ce duk abin da aka nema na farilla a rayuwarsa ya aikata shi to shi kaɗai ya cancanci shi shiga aljanna mun fahimci wannan to inda matsalar take ita ce kamar yadda kuke cewa ko inda gizo yake saka akwai abubuwan da za ka sami saboda sakaci irin namu farillar tamu ba koyaushe take cika yadda ya kamata ba to amfanin waɗannan na filfilin na mutum ya rika yin su akan ɗauko wannan na filfilin a cikawa mutum farillin da ya kasa misali kun ga sallar jam'i idan mutum ya same ta a cikin jama'a ɗin nan ba a lissafa masa da zancen zuci da wani kuskure da ya yi na tunani na wani abu ma ko da wato a ce irin soshe-soshe da menene nan da yake yi duk waɗannan abubuwan ba sa cikin abin da za su ɓata masa sallah saboda mai tare yake da liman haka in ya yi sahau in dai tare da liman ne liman ya ɗauke masa hakanan idan ya zama cewa akwai wani abu da zai iya bata masa sallar bai san shi ba kasancewa tare da liman ne duk an dauke kuma ya samu ladansa cikakke 25 ko 27 kamar yadda ruwayoyin suka zo amma idan kai kadai kai sallah kamar da abdullahi dan abbas ya faɗa ya ce ana baiwa mutum ladan sallarsa ne gwargwadon halattar zuciyarsa a cikin sallar ma'ana idan ya zama zuciyarsa tana tare da shi daga farkon sallah har karshe ba wasanni ba tunanin wani abu ba menene to a lokacin sa take cika amma idan ya zama kaga kenan ashe sallah mutum shi kadai tana da hatsari kwarai da gaske kuma da wahala kai sallah ba zancen zuci kaga ashe wannan nuna maka ka gaggauta duk sallah ka rika tahowa cikin jama'a kana yi domin taka ta kai kadai din nan baka da tabbacin cewa za ta yi yadda ya kamata har a karbe ta to in ta samu irin wannan targaɗan na filfili sukan taimaka su cika sai a kwaso su a karasa da su da haka kunga amfanin mutum ya na filfili kenan kuma sannan ma dai ko ba komai mun ga manzon sallallahu alaihi wasallama baya wasa da nafila duk da cewa an gafarta masa zunubansa har ma da aka yi masa magana lokacin da kafarsa har ta kumbura saboda sallar dare me yace yace bana zama bawa mai godiyar Allah ba ma'ana tun da an yafe mini duk abin da na yi da wanda ban yi ba to ya kamata in gode wa Allah ta hanyar wannan ibadar to kun ga mu da ba a gafarta mana ko ba a bamu tabbacin cewa an gafarta mana zunubanmu da wanda muka yi da wanda za mu zo mu yi nan gaba ba kaga ashe kenan min babin aula a ce mun fi tsayawa da na filfili Allah ya sa mu dace tayyib tambaya ta gaba ma dalilul hajj ma dalilul hajj na'am qala Allah ta'ala wa atimul hajj wal umrata lillah وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نعم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب عليكم الحج نعم الحديث في الصحيحين وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير جيد yace ma dalilul hajji menene dalili akan aikin hajji cewa a rukuni ne a musulunci wani zai ce duk waɗannan abubuwan ma na aidin mun san su amma fa dalilin fa da za a tambaye ka me dalilin cewa haji farilla ne hmm? mai kokari zai tuno hadisin jibril ko yau to amma tuno ayar haka idan mutum ba cewa ya ba kuma sannan ya rike abin a matsayin hujja gare shi wannan wani bangare ne na ilimi mai amfani a ce duk abin da kake yi kana da hujja kana da dalili a kai kuma tana nan ala tsarafi lisanika bi mujarradi su'al anta tujib ko daga an tambaye ka ba da amsa saboda ka riga ka san dalilin kuma da ma malamin ya himmatu ne wajen yin ilmantar da mu asalin addinin ya zama cewa duk abin da ya kamata mu sani na wannan ginshikin wannan addinin wato fundamentals na wannan addinin ginshikan da aka gina addini akai na la ilaha illallah muhammadu rasulullah da abubuwan da addinin baya cika sai da su to ya gaya mana su kamar da muka yi magana cewa imanin nan da ake faɗa baya zama imani da za a karɓa sai da islam shi ma islam din baya zama islam din da za a karɓa sai da imani yau to duk waɗannan abubuwan shi yasa za ka ga wannan na shiga cikin wannan wannan na shiga cikin wannan amma da kyau ka tsaya ka nutsu sosai kai tsam ka fahimci me ake faɗa nan malamin yana mana magana ne akan me rukunan musulunci guda biyar kowanne a kawo mana dalili a kansa to yanzu mun ji shahadatu Allah ila lalla shine aka mana zancen sharuɗanta yau kuma muka yi magana shahadatu anna Muhammadu Rasulullah da sharuɗanta sune waɗancan da aka gama sai aka zancen sauran rukunan nan guda hudu da sallah da zakka da azumi da aikin haji kowanne a kawo mana dalili daga ƙur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ya magana akan a wasu abubuwan daga baya menene hukuncin mutumin da ya yi inkarin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar ɗin nan kamar da za mu zo mu ji tsayi malami yake cewa ma dalilul hajji menene dalili akan hajji qala ta'ala yace Allah madauki ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah Allah subhanahu ta'ala yake cewa kuma ku cika hajji da umara domin Allah hmm. kasancewar ya ce lillahi ayu shi don Allah wannan ya nuna wajibcinsa kuma sannan lafazin atimmu lafazi ne na me na umarni duk lafazin umarni a ka'ida ta malaman usulul fiqh suna cewa duk abin da aka ba da umarnin aikata shi al'aslu fihi alwujub al'aslu iza ja illa dalilin jaa dalilun yasrifuhu ila al-istihbab duk umarnin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ko a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi cewa ku yi kaza to asalinsa ana kallonsa a matsayin wajibi ne sai idan an samu wani dalili a wani wuri da ya nuna cewa wannan wujubin saboda dalili kaza ya sauko ya zama mustahabbi yawwa don haka nan a timmu wajibi ne a cika haji a cika umara Kala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa walillahi alal nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila wannan ayar ta fi ta farkon bayyana wajibci tunda ya ce walillahi alal nasi ga Allah kun ga yi amfani da lamu anan ko ya haɗa ta da lafzul jalala sai ce lillahi me ka'idar mu dangane da lamu mun yi zancen lamun ko tana zama ta me ta tamliki tana zama ta me ta istihqaqi ko yawwa sai ka kalli abin da aka yi idafarsa aka dangana wa cewa na Allah din ne idan wani abu ne ainun qa'imatun bi zatihi ko bi zatiha sai mu ce wannan tamliki ne wa yadullu ala tashrifi li hadha al makhluq ko wa idha kana ma'nan fi dhihni fa yuqalu innahu istihqaq mun fahimci abin ba duka ba idan Allah maɗauki a ƙur'ani sai ya ce lillahi kaza ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lillahi kaza ma'ana abu kaza na Allah ne misali alhamdu lillahi rabbil alami ko a cewa lillahi yabo ya tabbata ga Allah to wannan lamun ɗin wace iri ce malamai suka ce idan abu ka kalli abin da aka dangana wa Allah mai aka ce ai alhamdu aka ce sai ka kalla idan abin da aka dangana aka ce na Allah ne in wani abu ne mai zati da kashin kansa da za a iya shafawa a ji shi ko a gan shi kamar misali a ce ka'aba ko ka'aba a ɗakin Allah ce ko a ce baitullahi yawwa wannan idafar da aka ce mata baitullahi sai suka ce idan dai irin wannan abu ne abu ne da za a iya taba shi a gani ko a gan shi da ido ko a shafe shi da sauransu to sai a ce wannan idafa ce ta tamliki da take nuna mallaka cewa Allah ya mallaki wannan abin da aka dangana masa mun fahimci wannan kamar baitullahi da munan bayan Allah ibadullahi ibadur rahman ko kaga ana nufin Allah maɗauki ya mallake mu mu bayinsa ne yawwa to idan kuma abin da aka yi idafarsa zuwa ga Allah aka dangana wa Allah wata ma'ana ce ba ganinta ake da ido ko a ɗauka a taɓa ba ma'ana ce kawai a ka sai a ce wannan ana nufin istihqaqi kun ga alhamdulillahi alhamdu menene yabo yabo ai ba wani abu ne zaka gani kamar wayan nan ka taɓa ba ko robar ruwan nan ko ma'ana ce a ka to duk abin da yake ma'ana ne a ka aka dangana wa Allah sai ka ce ma'ana Allah maɗaukaki ya stahiqqu ya cancanci wannan abu shi ake nufi to nan ma da ya ce walillahi alan nasi hijjul baiti hijjul baiti menene hmm? an yi dangana mana Allah yana da a ziyarci ɗakinsa alan nasi wajibi ne akan mutane yana da mai ana nufin mallaka nan ba baitin ake nufi ba hajjul baiti shi hijjul baiti menene kaga aiki ne ma'ana ce a zuciya kaga kenan ashe Allah ya cancanci mutane su je ɗakinsa su kai masa ziyara su yi bauta mun fahimci abin yau don haka lamun anan ta istihqaqi ce ba ta tamliki ba to ma'anarsa Allah subhanahu wata'ala ya wajibta akan bayinsa su je ɗakinsa <clears throat> su kai masa ziyara su yi bauta ga Allah ba ga ɗakin ba shi kuma da sharɗi ce manista istata'a ilaihi sabila wanda ya samu ikon ko hanyar da za ta kai shi zuwa ga haka ta hanyar guzuri da kuma wato lafiya da ƙarfin da zai iya wannan abu wannan ya nuna mana wajibcin aikin haji wa na biyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi cewa inna allaha ta'ala kataba alaikumul hajj Allah ya wajibta muku aikin haji kuma wannan shi ma nuna tunda ya ce kataba yana nufin me aujaba yawa wa farada hmm. har zuwa ƙarshen hadisi yace fi sahihaini wa taqaddama hadithu jibrila kuma a baya dama mun karanta hadithu jibril ko ne hadithu mala'ika jibril da ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi akan musulunci da imani da kuma ihsani wannan duk mun san shi bal ina jin ma duk mun haddace hmm? kowa haddal arba'una nawawiyya ya kamata ɗaliban ilimi kowa ya sashi shi ya fara ya haddace shi daga farko har ƙarshe hmm. da kullum za ka yi hadisi ɗaya fa a kwana arba'in ne ka haddace in ku kai ta cewa zan sa lokaci zan sa lokaci to sai shekara arba'in ta wuce baka haddace ɗaya ba ko ba haka ba ne yau amma idan ka ce yau zan yi kaza <clears throat> na ji na taɓa ku labarin wani ɗalibi da muka zauna da shi tun da ya je aji ɗaya <clears throat> ya zauna yi wa kansa timetable timetable ya tsara ta wannan ranar kowace rana da timetable ya riga ya tsara abinsa yau zan yi kaza duk lahadi to zan yi da kaza da kaza da kaza kuma ba wanda zai zo ya shiga masa rayuwa ya bata masa wannan abu duk wanda ya zo masa ziyara a lokacin da yake wani abu zai ce zai dauko timetable ya ce ka gani yau wallahi a yanzu nan ina cikin yin abu kaza ne naka haka ina roƙonka da Allah ka tafi Allah saka ma da alheri yace kasar mu na baro don in zo nan in yi karatu in koma suna jira na zan koya musu addini ku duba ku ga mutum da manufarsa ko to sai wannan table din ya tsara ma kansa zan haddace kaza daga rana kaza zuwa kaza ya ɗauki littafin ya kakkasa shi ko na shafi ya raba shi biyu yace a kullum zai haddace shafi daya kuma ranar nan tana zagayowa da ya lissafa sai da ya haddace wani littafin to duk dan adam inda zai zauna rayu nan haka baya tsara wa kansa tsari to haka za ga abubuwansa suna tafiya ba abin da zai yi na wani amfani musamman ina faɗin wannan saboda na san ɗabi'ar mu ta hausawa babu mai sakaci a rayuwarsa eh, ina faɗin wannan ne saboda na zauna da al'umma da yawa yawa inda na zauna ne karatu kamar united nations mutanen kasa 160 ne a gun don kowace ƙasa akwai kuma za ka ga halinsu da su za ka yi aboki daga nan aboki daga can ku tattauna ka ga yadda suke rayuwa to amma ban ga mai rashin tsara wa kansa abu irin bahaushe ba hmm. kuma wannan ana faɗa wajen rena bahaushen ba ko su kansa don zaburar da shi ko ya gyara hmm. don haka mu yi ƙoƙari da allah mu gyara mu rika amfani da lokacinmu ba mu da lokacin da za mu ɓata ba mutuwa ne to ko yana nufin lokaci yi ne hmm. ba mu da lokacin da za mu bata gaskiya a yawan hira yanzu idan za ka samu mutanen da suke bata lokacinsu a kan kallace-kallacen fina-finai kawai hmm? a ce wannan da bata na fina-finan nan za su juya su ya ɗauko arba'una hadith ɗin nan ya ce an abi hafsin umar bin al-khattabi radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu innamal a'malu bin niyyati ya kai har karshen hadisin nan yau ya rike shi kuma duka dudu ba zai minti arba'in fa wala in ka karanta sau goma sai ka ji ya zauna maka a saboda dama ka saba jinsa ba za ka sha wahala ba ka haddace haka zaman nan da muke ba isasshen karatu dalilinsa sa fa shine ba mu ba shi lokaci ba shi karatu yawa za mu yi ta faɗa akan harkar neman abinci akan harkar hira kawai da ɓata lokaci yanzu wasu in suka zauna yanzu musamman yanzu da ake zamanin siyasa in ka zauna a wata gindin bishiyar ko wata dabbar aka rika tattauna daga safe har dare akan kaza su wane ne a daidai su waye ba a daidai ba waye zai ci waye ba zai ci ba kuma ba ka yi a ciki <laughs> ko ba haka ba ne abinda kawai kake da shi a ciki shine ƙuri'a ka je kai kawai to amma sai a yi ta lokaci ka tattauna wala da zama kai kai zikiri kai tasbihi 33 ya fi maka waɗannan abubuwa ko a ce ka karanta ƙur'ani ko kai wani abu wannan na abin da nake faɗin wannan muna cikin mutanen da muka yadda da wani zama da ake ce ma zaman da kali mun zaman dakali yawwa mutu kowa kofa gidansa sai a yi dakali sai a zo a zauna da daddare a nan za a yi musamman ka duba kamar a ce daga la'asar in aka yi sallar la'asar in dai ba rana ce a kan dakalin nan ba to za a zo a yi shimfiɗa ko sha Allah a zauna ai ta hira dare ya yi saboda lalaci ma ba za a je masallaci ba ko da ke alhamdulillah yanzu na ga akwai ci gaba sosai ana zuwa masallaci to sai a je masallacin sai a sake dawowa sai a ci gaba tsakanin magarba da isha a ci gaba da hira in an yi isha'i sai a buɗe bbc ko ƙarfe takwas ko da rabi ne in aka ji bbc kuma a yi sharhi akan bbc kowa ya kawo ra'ayinsa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai karfe goma ta yi a fito da nan za a ci abinci dama ana yi ana jin bbc sannan a gama iyalinka suna gida bata iya fatiha ba bata iya sallah ba bata iya kaza ba ka batta da talabijin waɗannan abubuwan duk suna da tasiri a rayuwarmu yawwa ka shiga ka kyale abokan nan ku zauna da iyalinka ka kwantar mata da hankali ka ilmantar da ita abin da take so na addini yau da kullum yadda za ta tarbiyyar yara ka hana ta ma maganar talabijin din idan ba da kai za ku zauna kallo wani abu mai amfani ba a rufe to duk wannan fa yafi maka amfani da ka je ka sallama wa talabijin tarbiyyar ƴaƴanka sai ka zo ka ga suna halayen da ake yi a talabijin kuma sannan sai mu zo muna cewa gashi ƴaƴa sun lalace to rayuwa dinnan rashin tsara mata abubuwa shi ke cutar da mu gaskiya yana da kyau mu gyara wannan abubuwan mu tsara mu ɗauki karatun nan da gaske rashinsa ne ya sa ake amfani a shigo mana da duk wani abu da zai karkatar da mu daga addinin mu. in mun san addinin mu ba wani makirci da na bature da wanda ba bature ba da zai na kulkulo wani abu ya turo mana sai face in mun buɗe za mu gane shi hmm? to amma muka zauna da jahilcin addinin nan komai za a turo mana kowanne mai addini kuma zai zo ya mana da'awar hanyarsa ita ma addini ce shi ma saboda rashin ilimin sai mu kama babu neman dalili la min alqur'ani wala min sunna wannan bana nufin eh, nuna cewa sauran abubuwa da ake yi irin wannan na fadakarwa da karatuka ba sa ana kokari gaskiya sosai ya fi 'yan shekarun baya to amma dai har yanzu da guntu musamman ranka zai ɓaci in kaga saurayi mai kananan shekaru yana ɓata lokacinsa irin wannan kuma kwakwalwarsa ta fi amfani yanzu wajen rike abubuwa fiye da lokacin da mas'uliyoyi za su yi masa yawa a yi aure kula da kaza da kaza ya hana shi zuwa gun karatu ya hana shi haddace abu a lokacin da ba zai iya ba a lokacin da ba shi da nauyin komai din nan to lokaci ne da ya kamata ya ba da shi domin wato ilmantar da kansa da halartar wuraren ilimi to a wannan hadisi yake cewa wa hadith buniyal islam ala khamsin da hadithin an gina musulunci akan abubuwa biyar isa wa gairu haka da kuma dai wasu hadisan da dama masu yawa wadda ba wannan ba to saboda lokaci za mu tsaya nan darasin da za mu zo na gaba za mu tattauna wata matsala ce a babba ta bangaren abin da ya shafi me hukuncin mutumin da ya inkarin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka faɗa a matsayin rukunan addini misali mutum ya zo ya ce ya ce la ilaha illallahu amma bai yadda da sallah da zakka da azumi da haji ba hukuncinsa wannan ba matsala mafi yawa duk a ɓoye yake ko cewa ba musulmi ba ne kafiri ne idan kuma mutum ya ce ya yadda da su amma ya bar su ta kasulan saboda kasala sai bai yi sallah ba baya ba da zakka baya azumi amma ya yadda da wajibcin azumi sai ya ƙi yin azumi mai hukuncinsa ramadan ya zo kawai sai ga mutum yana cin abinci da rana aka tambaye shi kai baka san ana ramadan ba ya ce na sani me hukuncin ramadan ce wajibi ne farilla ce ka yadda da haka sai ya yadda to me yasa baka yi ce haka kawai shi dai zai ci abinci to me hukuncinsa za mu zo mu ji insha Allah to shi za mu ji insha Allah darasin mu na gaba hmm. to Allah ya samu dace hmm. to wannan tambaya ce har da buga ta a kwamfuta hmm? to amma da wasu da suka riga shi cin ba tambaya ba ce? to ina so don allah mana <clears throat> da 'yan uwa musulmi su saka ni cikin addu'o'insa akan canjin aiki da nake nema kasancewar ina aiki a banki ne kuma na fahimci irin hadarin da yake cikin aikin hmm. to allah taimaka maka ka samu abin da <clears throat> zuciyarka tafi natsuwa kuma da shi sannan kuma ya fi zama maka hanya mafi tsarki da za ka ciyar da kanka da iyalinka kuma allah ya tsare mu baki daya daga dukkan abin da yake ba daidai ba ne ya tsarkake mana hanyar abincinmu ya kuma tsare mu daga kowace irin fitina baki daya hmm. to tambayoyin suna da yawa sai dai mu ji wasu daga ciki hmm. wasu suna da alaka da darasin wasu kuma ga sunan dai amma dai kada mutum ya ce ya bugo ya aiko ba a karanta ba ba laifi mu ji ko da ɗaya ko biyu wasu kuma insha Allah nan gaba ɗin dai za zo mu ji magana a kansu wannan yana cewa malam me eh, zan so malam ya warware mana dalla-dalla ta'arifin da magabata malamai suka yi dangane da kalmar ɗagutu domin matsalar kotuttuka hmm. wannan ta daɗe tun lokacin da muka yi magana a kan a cikin wani littafin kan lafazin ɗagutu ko na ji shi yasa ya kawo ta ah, lafazin ɗagutu asali an ishtiƙaƙinsa ne daga turiyan turiya ne shi ne keta haddi ah, keta haddi da wuce iyaka kuma malamai musamman ma zan ce ma ibnul qayyim ya kwalkwale wannan maganar zan so tun da dai na fahimci wanda ya rubuta tambayar ah, kamar eh, ɗalibin ilimi ne kuma zai iya karanta larabci don ya rubuta ta arifin magabata malamai da suka yi dangane da kalmar dagutu zan ba shawara ya koma littafin igafatul lahafan fi da shaitan na ibn qayyim jauziya shi ya tattaro waɗannan manganu da dama ya yi su wannan ɗan lokacin amsa tambayin ba zai ishe mu mu warware su gaba ɗaya ba amma ya kawo abubuwa guda biyar ce shi ne ru'usun ɗaguti ce wanda ya yadda ko kuma ma ubida min dunillahi duk abinda ake bauta wanda ba Allah ba da kuma wanda ake bautawa wa huwa radin ana bauta masa kuma ya yadda hmm. kaga wannan ya fidda irin annabawa salihai da aka bauta musu kun ga su basu yadda ba ko yau kamar annabi isa alaihi salatu wasalam an ce masa Allah an ce masa dan Allah an ce dayan abubuwa uku alloli uku kaga duk wannan ba da saninsa bane ba da yardarsa ba bayansa ne don haka ashe kenan shi ba zai shiga cikin dagutu ba amma duk abin da ake bautawa yadda abin bauta ne shi ana zuwa ana a yi yanka da sunansa a yi menene da sunansa a duk abin da ake wa abin bauta a roƙe shi ya wane kai mana kaza kai mana kaza alhali kuma yadda da wannan to duk wannan a tsagutu ne hakanan wanda ya da'awar ilimin gaibi shi ma tsagutu ne ya ya ce ya san gaibi hmm. cito shi ma ya zama tsagutu hakanan ah, mai sihiri aljibt wanda yake sihiri shi ma tsagutu ne to duk waɗannan kashe-kashe duk an ambace su a matsayin tsagutu to shi malam mai tambaya yana tambaya akan alaƙar wannan da kotuttuka shine wanda yake hukunci bi gairi ma anzalallah shine aka an sa shi a cikin layin ah, abin da ke shi ma tsagutu to daga nan ne wasu suka ɗauki ko wasu malamai suka ɗauki wannan cewa kotu za ta zama ɗagutu wannan kamar wannan wasfin ba da ƙiƙi ba ne kamata ya mutum ya tsaya akan lafazin alhukumu bi gari ma anzalallah domin shine abin da malamai suka yi amfani da shi domin ba kowace kotu ce ake hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba mun gane ba wai saboda kasancewar ta kotu bane a'a saboda ana yin hukuncin ba da abin da Allah ya saukar ba shi ya sa ta cancanci zamanta dagutu da haka idan kotu ana yin shari'a ta addinin musulunci da sauransu su wannan ba za a ce mata dagutu ba duk da cewa shi kansa mai da wannan mas'ala din tana cikin matsalolin da aka fitini wannan zamani namu da su tare da cewa muna da wasu abubuwa manya-manya ba zan ce sun fi wannan musulunci a muhimmanci ba amma suna da muhimmanci amma mutane da yawa ba sa sha'awar a ce komai in ba akan wannan matsalar saboda suna da sha'awar a ce alƙalai kafirai ne ko gwamnati kafira waɗannan abubuwan ba lallai zama haka ina jin mun sha magana akan ka'idojin harkar takfiri dinnan cewa kafin ka ce wa wani kafiri ko abu kaza kafirci ne yana da kyau ka san usulinsa akan me aka gina shi kuma wanda ya aikata me yake nufi da shi ba kalmar kafirci tana da nauyi hukunci ne na Allah hukunci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ake itilakin sa haka akwai littafai da dama da dama sosai sun fi ɗari da aka yi rubutu kan wannan matsalar ta alhukumu da gari ma kuma rashin saninta ya sa wasu da dama daga cikin samari a garuruwa da dama shiga cikin harkokin fitine-fitine da kafirta hukumomi da sauransu wanda manhaji ne hakika ba mai kyau ba kuma yana jawo abubuwa da dama na cutar da addinin musulunci kafin ma wato shi mutum din kansa Allah maɗauki kyauta hmm. haka mutum a koma littafin ibn al wancan da na ambata insha Allah za a ga baraban mai ake nufi da tsagut amma kar a yi amfani da lafazin kotu a'a lafazin alhukumu bi gari ma anzalallah shine shar'an shi ma kuma yana da halayensa yaushe ake kafurta mutum a irin wannan halaye ina jin mun taba har muhadara ne anan ko akan wannan da malamai mai suka faɗa an na karanto mana maganganun Sheikh bin Baz da su Sheikh Uthaymeen da su Sheikh Albani mai suka faɗa a kan wannan cewa ko da wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ɗin ba haka kawai kowanne ne yake zama kafiri ba sun kaskasa shi kashi kashi akwai wanda zai yadda da hukuncin Allah amma yana yin wannan hukunci ba da abin da Allah ya saukar ɗin ba tare da cewa ya fifita hukuncin Allah amma wannan ko wani karfi ne ya fi karfinsa ya sa ba zai iya dainawa ba suka ce wannan fasikanci ne ba kafirci ba ne yau don haka shi yasa yana bukatar a karanta waɗannan matsalolin daga maganganun malamai in aka ce malamai ana nufin kuna fil ilmi yauwa ana faɗin waɗannan maganganun yan uwa don Allah ku gane ba saboda ko tsoron gwamnati ko kare gwamnati wannan wasu abubuwa ne da in za a yi maka magana a gaya maka abin da hakikanin menene malaman musulunci suka faɗa a kan abu wannan shi nake faɗi kuma ka karanta littafin musulunci insha Allah abu da za ka samu kenan ba magana ce ta ko kare wani ko tsoron wani abu ba wallahu musta'an Allah ya tsare hmm. amma na sani saboda wasu abubuwan da muke magana a nan a wurare da yawa ba a saba faɗar su ba ko ba haka ba ne shi yasa sai wani ya ji ya haka ya za a ce kaza bayan kuma mun ji su malam wani suna cewa kaza yauwa to wannan ba shine mizani ba mizani shine abin da aka faɗa maganar malaman ce da dalilinta wannan shine babban abin da zai dame ka ya zama cewa ka tabbatar da ba son zuciya ba ne ba wani abin kare ra'ayi ba ne ina shi na ku labarin wata rana shekul uthaymin da wasu samari suka zo wurinsa a nan ne na ba da labarin ko suke cewa eh, ku malamai kun bari gwamnatin kasar ta saudiya yake faɗi suna ta yin abin da suka ga dama suna mu'amala da kafirai suna kaza sun ɗauko sojojin amerika sun kawo ƙasar musulmi wane ne kun basu ba ku haramta musu ba ba ku yi musu wa'azi sai da suka gama sai malam uthami yake ce musu ku kuna son ya tambaye su tukun wannan yin nasiha ga shugabanni addini ne ko ba addini ba suka ce addini ne to in zan yi sai na zo na gaya muku da tambaya ta za ku yi ana yin kaza ko ba a yi sai in gaya muku ana yi in na ga dama in faɗa in ban ga dama ba kuma in shiru ba zan gaya muku kuma ba yadda za ku yi amma ba zan gaya muku ku abin da kuke so saboda kawai mu zauna lafiya da ku ba zan faɗa muku abin da ke shine addini yace in zan yi nasihan nan ba sai na zo na gaya muku ba yace yanzu zan bata aiki na saboda ku Hmm? to ka san su mutane abinda suke fahimta wa idan baka zo ka yi wa'azi a kan mumbari ka yi kace-kace ka yi zage-zage sai a ce ya sauke inji to sai a ce wai bai zama malamin Allah ba a lokacin ka ya zama malami mai tsoron Allah saboda ya tsage ta ya zagi kowa da kowa wannan manhajin shi nake so don Allah mu fahimci cewa wallahi ba hanyar malamai ba ce yawwa la'alla wani zai ji haka ba daɗi ina so mai haƙuri akwai abubuwan da dama nakan tauna su in kyale lokacin su bai zo ba za mu tattauna saboda wani lokacin shi kan kansa mutumin da bai saba da jin wani abu baka an gizo masa abu lokaci guda yakan kasa fahimta ɗin duk na san wannan amma wannan zama na yi wannan masail ɗin matsaloli ne da akwai su a ko'ina a kasashen duniya da haka zama kuma na yi da malamai da suke za mu iya ce musu alhamdulillah hujja ne a wannan zamanin akan harkar ilimi musamman a babin aƙida da sanin wannan matsalolin gabansu na zauna ɗaya ɗaya ɗaya ne tambaya akan waɗannan abubuwan da ake ciki na kuma karanta littafan da suke magana akan wannan matsalolin ina iya tuna yau shekara biyu ko uku kenan a madina muka tara ɗalibanmu na najeriya muka yi musu wani kwas da hausa ma aka yi abin saboda fa'ida akan waɗannan matsalolin ya mutum zai yi in ya zo samu kansa shin za ka bi abin da jama'ar gari kowa yake so ne kawai ko da za a saboda kawai mutane kar su soke ka ko ko za ka faɗi abin da yake ne gaskiya ka zauna lafiya da Allah ko da mutane ba sa so domin hakikatan akwai wasu malaman da wannan matsalolin ba su karanta su yadda ya kamata a gun malamai ba wani littafi yake da shi da ya je umara ko haji sai ya gani a kasuwa ya saya sai zo yake karantawa yadda ya karance shi a zahirinsa yake ɗorawa kawai yake wa'azozinsa yake faɗa ba tare da ya wato bi abin da tambayar malamai da yadda hakikanin wannan matsalar wato take ba wai hakuri ba rena malamai ba ne amma hakikatan a wannan babin wannan babin da ya na maganar takfiri da zurfin harkar aƙida hakikatan mun tattauna hata da manyan malamai da suke a nan najeriya an sun je umara muna zama da su mu nuna irin waɗannan abin cewa akwai fa hatsari a kaza a kaza a kaza wasu ma mu kai su gun malamai a can ga fa yadda abubuwan nan suke ga halin da muke ciki a najeriya da allah me za ku ce akan abu kaza abu kaza don haka abun hakikatan muna sane da abin da muke faɗa ba da ka bane babu kuma insha allahu wani abu na son zuciya Allah tsari mu na'am to mu hakura hakan insha Allah sauran tambayoyin ma suna da alaka da wannan insha Allah darasin mu na gaba zamu amsa abin da Allah ya sare wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu